a halin da yanzu abin da munan dr wizard border muke yi muna taimaka ma eh, misali eh, ministry of health eh, bisa dukkan abin da shahi fannin lafiya ka muna taimakawa uh, saboda kula da duka yara masu tamuwa muna kula kuma da duka yara dai wanda suke fama da kankanan tuta kamar measles kamar su tari kamar su masar cizon saburo kuma ana ka ɗauki jiha cikin maiduguri uh, muna taimaka ma likita kashi uku inda kowanne muna ma taimaka ma duka dai jama'a busa magani ganin cewa kuna ba da gudumawa sosai wajen harkokin kiwon lafiya a wannan jiha kamar akwai wani kalubale da kuke fuskanta ne musamman ma abin da ya shafi tsaro kamar kun san yanzu aka ɗauki jiha kamar wanda suke ba cikin maiduguri ba can waje aka ɗauka kamar jiha su zuwa dikowa su zuwa su ah, ah, ma zuwa su ah, kama gala su gambar kenan to eh, wurarka ne wanda suke da akwai matsala sosai kan dai aje can wurin kuma wuri ne wanda lalle mutane suna cikin matsala suna so lalle a kamo su taimako to shi da ne da babban matsala tamu dai a da yanzu kamar batun wannan tamuwa da ce wato eh, matsalar karancin abinci ga kananan yara kenan ko mutane da sukan ce da shi tamowa a nan kuma kan ce da shi ciwon yunwa kamar za a iya kiyasta yaran da ke fama da shi yanzu haka a wannan jiha to kun san kaman eh, aka ɗauki kaman daman cikin yanayi kaman ne yanzu wanda ake fama da eh, matsalar tsaro an samu kamar mutane da yawa wanda suka boro eh, wurin su suka zo kaman cikin nan babban birni maiduguri kun san tsalin su da aka ɗauka aka ce sun kai kamar wurin kimanin miliyan biyu aka ɗauka kashi goma suna cikin camps 것이 90 tun kaman sun babbazu cikin gari to mutane kun san suka bar wurin su sun dawo a cikin gari ba su da halin sayan abinci ba su da halin su je in ba su da su biya magani a musu magani ah, to duka wani abin ne shine sa rashin abincin ne ba su da kuma da rashin samun kaman taimako in ba su da lahiya shine ke sa duka sai gwani ah, yara misali kamar wani suka shekara biyar ah, suna shiga cikin damuwa shi sa kamar wannan sai kun da yaro babu abinci kuma ga malati da yaro ya kamu da cutar damuwa